Mai sauraro barkanmu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Shirin na wannan mako ya yi duba ne kan tsarin nan na karatun makiyaya wato nomadic education da a yanzu haka gwamnatin jihar Neja da ke tarayyar Najeriya ta waiwaya domin farfado da shi don mai da hankali wurin baiwa yaran makiyaya ilimin zamani. Nomadic Education tsarin karatu ne da gwamnatin Najeriya ta samar tun a shekarar 1986 da zummar ilmantar da makiyaya a zamanance tare da bunƙasa su da dabarun tafiyar da rayuwa daban-daban. sai dai tsarin ya gamu da cikas daga baya bisa yadda gwamnati musamman a matakin jihohin arewacin kasar suka yi watsi da shi duk da cewa sun san da muhimmancinsa a yanzu haka kasancewar jihar neja da tafi kowace yawan makiyaya a najeriya gwamnatin jihar ta samar da sabuwar ma'aikata da za ta rika kula da harkokin makiyaya da kuma kiwo karkashin ma'aikatar ne ta fara kokarin farfado da wannan tsarin na ilimin makiyaya da kuma 'ya'yansu duba da cewa tsarin ya samu nakasu a baya da ya kai ga wasu daga cikin cibiyoyin da ake koyar da makiyayan ba sa aiki abubakar agaji daga kungiyar miyatti allah a jihar ya ce sun gana da kwamishinan wannan sabuwar ma'aikata tare da bashi shawarwari kamar haka abubuwan da muka gabatar ma da kwamishina na nomadic shine inda babu makaranta na nomadic din akwai ta wurin ana karatu amma ba a gina ba muna bukatan a gina muna ita a kawo muna kujeri da wadatattun malamai domin a ci gaba da raya ilimin ya'ya makiyaya inda kuma babu makarantan a yi kokarin kai muna makaranta a wurin saboda abubuwan da suka kasance ta baya duka an tafi an bar mu a baya ne can bayan an yi iya kokarin da za su yi amma gaskiya bai kai na wannan ba domin duk abin da aka yi da can wani ne zai kula maka da gidanka yanzu kuma sai aka ɗauko aka ce kai za ka kula da gidanka kuma aka baka abin kulawa da gidan cewa ka kula da gidanka gashi na an baka in ka gyara don kanka in ka bashi ya lalace don kanka to kaga wannan matakin da gwamnatin jihar Neja ta ɗauka kusan in ce maka ba wai a Najeriya ba kusan a Afirka ba a taɓa ɗaukan irin cikin shi ba a yanzu in can dama mutane mu basu ɗauki ilimin boko abu ne mai muhimmanci ba a yanzu dole ne wajibi ne domin yanzu ko banki ka je za ka yi wa'insu abubuwa dole sai ka nemi wani ka yi murya ya taimaka maka to za a kai lokacin da ko menene ko karanta takarda aka aiko a ruga za a karanta in kuka yi wasa ko in muka yi wasa dole sai mun nemi wani kuma sai mun zai kai sai an bada kuɗi a karanta maka to ba mu so a kai wannan lokacin ilimi na na yaranmu insha Allahu za mu ɗauke shi abu mai muhimmanci kuma in Allah ya yarda za mu tsaya mu dage mu tabbatar da cewa mun raya yankunanmu da ilimi ko in ce mu baki ɗaya insha Allahu. Kasancewar matsalar tsaro na daga cikin manyan abubuwan da suka haifar da koma baya da ma rashin ci gaban wannan tsari a jihar Neja mai tarin makiyaya. Shugaban al'ummar Fulani na jihar Neja Abubakar Ardo ya ce magance matsalar tsaro ita ce matakin farko da ya kamata gwamnatin Neja ta fara ɗauka domin tabbatuwar ƙoƙarin farfaɗo da wannan tsarin ilimi. Maganan ilimi na yaran mu yaran makiyaya yana da amfani sosai kuma zai taimaka ma ƙasar nan sosai. Amma sai dai babban matsalar da muke fama da shi al'ummarmu makiyaya suna cikin tashin hankali. Insecurity ya addabe ma wannan ƙasar jihar Niger musamman a ɓangaren Zonsi ɓangaren Kwantagora. Idan babu zaman lafiya babu maganan ilimi. Mutane suna cikin daji. Dukiyoyinmu na daji dukiyar tana waje barayi suna bi suna an san muna dukiya ba mu san inda za mu je ba a ƙasar nan aka haife mu nan muka girma muka cimma iyayenmu da kakanninmu dukiyoyin su ne rayukanmu su ne sana'anmu ba mu san wata sana'a ba in ba kiwo ba Ba ka san inda za ka je ba to an jefa ka cikin wani matsala so saboda haka idan ba a yi maganin insecurity ba ilimin makiyaya ba zai yiwu ba amma muna fata kamar yadda wannan gwamnati take ƙoƙari ta ƙwato ma makiyaya 'yanci take kula da makiyaya muna fatan ta sa muna ido ta nemi hanyar da za a dakule muna wannan 'yan security domin mu samu zaman lafiya domin zaman lafiya da shi ne ake gudanar da harkoki na rayuwa abubakar muhammad adda'u wanda guda ne daga cikin shugabannin fulani makiyaya a jihar ya ce kokarin dawo da wannan tsarin abin yabawa ne kuma hakan zai zama kalubale a gare su domin ganin cewa sun wayarwa da 'yan uwansu fulani kai domin su rungumi wannan ci gaba. Karatun ilimin yara makiyaya da aka bar mu a baya ya farfado da ita domin ya ba da himma ya mai da ya jawo hankalin mu akan cewa mai da yaran makaranta domin duk irin waɗannan abubuwan da suke tashi tashina da abin ga rashin ilimi ne shine yake yasa wayannan matsalolin da ake samun su ko me aka abin ga a ce fulani duk wasu abubuwa da wane ne da wane ne to duka yanzu mun sha Allahu muna kokarin mu wayar ma matasan komo kai lungu da sako ruga-ruga domin duk abin da ya taso za a ce fulani ya zama wajibi bisa ga wannan dama da muka samu tabbatar mun ilmantar bisa ga himma ga karatun hilani da ƙanana masu tasowa kuma bisa ga shine za ta kai mu ga nasara mu yaƙi jahilci da kanmu da kanmu ga kuma dama ta samu inda mun yi nisa da gwamnati su yanzu muna kusa da gwamnati tunda muna da ma'aikata ta mu ta fulani ne duk abin da ya faru yankin fulani muna da inda za mu je mu kai kuka kuma a gaya mana saɓanin sai wancan shekarun baya da suka wuce sai mun bi ta wasu hanyoyi kamin a yi mana tunda an ban mu a baya ba mu da makarantu so insha Allah duk gudunmawar da ya kamata mu ba gwamnatin jihar Niger insha Allah za mu bata kokarin mu wurin zaman lafiya da wayar da kan ilimi. Kwamishinan wannan sabuwar ma'aikata ta kula da harkokin makiyaya na jihar Umar Ahmad Rebe ya ce sun yi kyakkyawar shirin da zai taimaka wurin farfado da wannan tsari a jihar ta Neja. hanyoyin da muke bi na farko dai hanya mai sauki shine mai girma gwamnan jihar neja ce doni yaro makiyayin da ya gama makaranta a dauke shi aiki wannan babban hanya ne na sa sauran su karatu don ya ba su hope ya ba su cewa tabbas su ma suna cikin al'umman da za a yi hulɗa da su a gwamnatance sannan kuma ya makarantun nan mun duba su muna bibiyan su kuma musa yaran da suke ciki menene matsalolin da ke tattare makarantun nan don mu tattara labari mu ba mai girma gwamnan jihar Neja don a dauki matakai sannan ƙananan eh, eh, mazauninsu su suke zama makiyayan nan duk za mu bibiye su mu duba sannan duk sarakunan fulani muna zama da su lokaci-lokaci mu tattauna ya za mu yi mu tabbatar 'ya'yan makiyayan nan sun yi ilimi kuma an zauna lafiya an bar faɗace-faɗace da buge-buge to abin da ya faru da mu za mu sa shi a hukuma a duba shi a fitar da tsare-tsaren zaman lafiya sannan mun kaddamar da wani program suna ga mafita ga mafitan nan program ne da muka ce ga mafita menene mafitan janye mai dure yan mai dure shine eh, ku ilmantar da 'ya'yan makiyaya su yi karatu su yi noma su yi kiwo kiwo wannan shine koyarwar shehu usman danfodiyo shine koyarwar malaman mu magabata da yawa wanda insha Allah shine zamu tabbatar da cewa logon mu ne ai kiwo ai karatu ai noma saboda haka muna da tsare-tsare da yawa masana ilimi dai suka ce rashin mai da hankalin gwamnati kan irin wannan tsari na daga cikin abubuwan da suka haifar da matsalolin tsaron da ake fama da su a Najeriya musamman matsalar 'yan bindiga don haka aminu Sani sanukan gora ya ba da shawarar yadda gwamnati za ta bi a wannan karan domin inganta wannan shiri dama akwai shirin a gwamnatin tarayya domin na san akwai national commission for numeric education wanda kuma dama shi wannan ma'aikata domin bunƙasa ilimin yaran makiyaya tunda su kasancewa ba yawancin su za ga ba suna zaune bane wuri daya. to kamar jihar Neja wanda bincike ya nuna cewa ma kusan ba jihar da ya kai Neja yawan makiyaya a Najeriya idan dai har zai dore. idan dai har za a ci gwamnati za ta ci da ba da haɗin kai ga kuma abin da ya kamata yana da matuƙar mahimmanci wani irin haɗin kai kake ga ganin gwamnati kamata ta bayar ko kuma da hankali an sha a kirkiro da program da an fara ɗaya biyu sai ga ya wace da an fara ɗaya biyu sai ga ya wace to abinda nake nufin ba da haɗin kai ya kasance ya zama ah, an ɗore ana yi kamar sustainability kenan a ɗore ana yi ya kasance ya samu doka da zai zauna da gindin shi don saboda za ka ga wani gwamnati ya fara abu mai muhimmanci in wani ya zo watakila ko saboda bambancin jam'iyya ko kuma bambancin da kila wani abu sai ga komai amfanin wannan abun wannan gwamnati da ta zo sai ta watsar da wancan sai kuma ta tun farko dai ƙungiyar kautal hore ta fulani ta kakkafa makarantu na zamani domin 'ya'yan fulani su sami ilimin addini da na zamani tare da wayar musu da kai akan abubuwa masu muhimmanci sannan sukan sasanta rikicin da ke tasowa tsakanin fulani da kuma manoma to mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman ismail karatu abdullahi da ya tattaro mana sauti shamsiya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france International.